Sanarwar ma'aikatan tsaron ƙasar ta Nijar wacce kakakin rundunar mayakan Nijar Kanal Mustapha Ledri ya gabatar a gidan rediyon Wadi Sahel mallakar gwamnati. Ta ce a wajejen karfe shida da rabi na yammacin Juma'a ne mayakan Boko Haram suka afkawa barikin sojan Boso inda suka yi kicibinsu da askarawan Nijar. Bayan da aka yi taɓarin wuta sun yi nasarar hallaka 'yan ƙungiyar Boko Haram aƙalla goma. tare da karɓe dimbin makamai da suka hada da rokoki da bindigogi da wayar salula biyu. sannan rundunar tsaron kasar ta Nijar ta ce sakamakon gumurzun da aka sha ta jikkata gomman 'yan Boko Haram ko da yake kungiyar ta yi nasarar arcewa da su. An dai bayyana cewa sojan Nijar uku ne suka ji rauni tare da lalacewar mota ɗaya kilar Toyota. take-yanke sojojin Nijar suka bi kadun mayakan na Boko Haram da zummar cafko su. Wasu daga cikin mazaunan yankin sun bayyana cewa mayakan na Boko Haram waɗanda suka iso garin na Boso ɗauke da bakar tuta. Akwai alamar cewa sun zo ne a wannan karan da niyyar karɓe ikon wannan gari. Sai dai ba su yi nasara ba. Sannan sun ƙara da cewa adadin 'yan ta'addan da aka hallaka ya zarce talatin. dama dai a makon da ya gabata kungiyar boko haram ta kai wani hari a ƙauyen yebi dake a nisan kilomita hudu a gabacin boso inda suka karkashe mutane shida tare da kona gidaje da kasuwar garin da kuma motoci gwamnatin ƙasar niger wace ta jinjinawa wa mayakan kasar ta bayyana cewa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ɗaukar matakan dakile hare-haren kungiyar ta boko haram sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger